A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin wani mawaki Al'amin Ibrahim wanda ya fara harkar waka tun yana ɗan yaro inda ya ce sha'awa ce ta ja shiga harkar waka. Al'amin ya ce yakan yi waka ga 'yan fim yana waƙoƙin harshen turanci da na Hausa. Ya take ne Al'amin? Eh to na fara dai ɗan rubuce-rubucen waka haka na wasanni-wasanni dai na shirme-shirme tun ina firamare. Mm. Har nazo zo daga lokacin na shiga JSS 1 na fara da ya shiga studio na fara recording waka na ta farko wadda ba ta turanci bace ta hausa ce daga baya kuma aka zo ana ta mixing wata waka ta zama ta turanci wata waka ta zama ta hausa zuwa eh to gaskiya asa ta a fim amma lokacin wani abu ne ya faru akwai wani dan fim Ahmad S Nuf mm. to shine zai hau wakar an gama sauran sinasinan da yake cikin fim din mm. to sai Allah ya mai rasuwa kafin ya hau wannan wakar tawa shekaru nawa kenan da an jimawa eh ni da lokacin da na yi wannan wakar 2000 3 ne rera mana wakar miji kamar amshin wakar hmm. rawani na nayyo rawani rawani nayyo don ki gani mai suna ki nazari domin ke za ki ji kaina hmm. da yake tun daɗi irin wannan karin na da na dadin nan kenan da ka yi waƙoƙin fina-finai kenan eh na yi waƙoƙin fina-finai kuma har yanzu ma irin su Hassan Giggs irin su Alibum Zak haka sun ɗan bani aikin waƙafin haka dai dan yi musu to wace ce wace waka ce eh gaskiya ta waka turanci ce ba waka Hausa bace Allah namiji da ita aka san ka eh da ita aka sani namiji many things has come to pass. Sitting all alone, and I can't stop crying. After all you have done to me, but I'm still alive. You made me cry. So many tears falling all the time. I've been defeated. All the <laughs> joy <laughs> eh, is run away. In ya dauka yanzu sai sauki tunda na fara yin Hausa. <laughs> To ka ce kana waƙar Hausa kana ta Turanci. Kwarai kuwa. Ka taɓa samun award da waƙar ka? Eh na samu award a Niger State. Hmm. a cikin harkar waka ko kuma harkar ma entertainment ga baki daya da na samu out har ma ba guda ɗaya ba har guda biyu mm. a Niger State a wani competition da na je ya masha Allah to me burin ka a wannan harka ta waka ya kake tsintar kanka in kana waka eh to gaskiya ina da son waka kuma in ana yi ina jin daɗi ni ma in ina yi ina jin daɗi mm. don haka yana yanayin waka ba wani ne da nake tsintar kaina face yanayin farin ciki da kuma jin cewa eh ina da wani arziki a tare da ni wanda Allah ne ban wannan arzikin kuma ina kokarin yin amfani da shi domin ya zama arzikin a reality na zan taimaki kaina in taimaki ma sauran al'umma da suke kai kaje kana samun kuɗi da wannan harka taka a to da abin da ce gaba a samun kuɗi ya daina shi ake yi <laughs> Allah ko eh in ba ka samun kuɗi zaka daina waka to gwagwaran je yi abin da zan samu kuɗi Allah yanzu kana yin waka don kuɗi ne ina yin waka don ilmantar da al'umma sannan kuma don in samu kuɗi saboda duk abin da zaka yi shi mm. ba don ka samu ka samu wani kuɗi ko kuma kai benefitin daga cikin sa ba bai da amfani to ka gamsu cewa kana isar da sako sosai mako kuma ina gane ina isar da sakon ta hanyar social media da na gaya miki mm. mutane da suke bani feedback akan waƙoƙina ta na fuskanci cewa eh gaskiya ina isar da sako kuma sakon yana isar isarwa ga mutane kuma suna amfana da sakon da nake ba me burinka a waka eh tun daga ciki har daga wajen duk ina da burin yi waka da wasu daga cikinsu A fannin tsegumi kuwa jaruma Jamila na gudu ta karyata jita-jitan da yake zagayawa a gari na cewar ta yi hatsarin mota. Jarumar ta bayyana cewa tana cikin ƙoshin lafiya kuma tana location ɗin ɗaukan shirin nan da ya tara jaruman Indus na fim ɗin nan mai suna Hijira. Ana aikin wannan fim ne a Kano. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.